Barka da warhaka barka da wannan lokaci suna na Fuadu Umar da ke mu na ce muku salam. Gabanin mu ci gaba kuma website na kebla FM shine www.kiblafm.com wani quick wato magana ne game da gaskiya. gaskiya wannan kalima yana da very easy ka pronounce amma yana da very expensive yana da tsada duk lokacin da ka gan karya guda-guda dubu in kai sa za ka samu gaskiya daya ko bonus biyu yana da tsada ci gaskiyar nan amma karya yana da very common very very common saboda wannan mutum kakai rayuwanka based on crowd kana duban yawan mutanen da suke fada magana ka aiki da shi kawai wani lokaci zai yi mana majority su make sense wani lokacin kuma majority ba su make sense most especially in ka zo ta bangaren africa kaga mutane da dama suna fadi magana suna son su kwaba ma wani kashin kare wani dauda kan wani ko kan wata to kai hatara domin su dewa saboda roman duniya za a ba su wato sikiri da mai da shinkafa ba irin makircin da ba su su yi ma mutum su yi ma wannan bauya allah na makirci su yi mata karya su yi mata kage su yi mata kasafi saboda wannan kwadai to nan kagan yawan mutane hmm, bai cika nuna wani abu cikin afirka ba domin talauci nuwa mafi yawancin mutanen da suke yada kariyan da makirci ba su sana'a ba su aiki shi yasa kowane anya suka samu sun yi wannan abin da shi sun yada kariya kage kasafi su karbi kudi su ci abinci da shi sa duk lokacin da ka lura wa'anda suke makirci suke yada sharri da karya kan mutane shaka gan su kuma ba su sana'a suna karban su ci don wannan abin haka rayuwan makaryata kenan amma kaga mai fadin gaskiya bai ci ta wannan anyan nan shi yasa za ka gan zai fadi gaskiyan nan ba da tsoro ba shi yasa kaka yi mamaki kana gan wato waɗanda suke fada gaskiyan ba su da yawa domin muna cikin afirka gaskiya <laughs> yana da tsada wurin nan times 10 yana da tsada in ka zo cikin miyagun maluma miyagun maluma ba su sana'a ba su sana'a ci da addini ne shi yasa wani abin da yake na tashi hankali na ma mutane shari kage da sauransu cikin ake motsawa aka karbi kudin a ci abinci to na gaskiya zai fito a baki wannan miyagun maluman nan bai fitowa amma malamin kirki wanda yake yana fadin gaskiya bakin shi in ka je ka bincike shani shi ka gan kaman yana da sana'a ka gan bambanci shi yasa in ka gana makirci ana yi ma wani kage wani shari ana ba ta sunan wata ba ka ga wannan irere malumman nan ciki a'a ba su cikin ba ka gan sun zo sun sa bakin su cikin su yi magana kuma su kare su cewa ba su kudi su karbi kudi ci manyan nama manyan motoci manyan manyan mata da sauransu eh, ba su yi wannan lifestyle sun je su zufa in su yi zufan su na su doki wannan kudin na su ji daɗi yadda suke so su kawo su kare matan eh suna da hudu su kare su su sai motocin su ci manya-manyan naman kagan kudin shi ne je sana'a zo wannan duka no problem amma su da yawa wanda suke ci wannan manya-manyan nama suke jan wannan manya-manyan motoci suke wato ba su sana'a da makirci da sharin gaje ina maganan ga kowane lokaci ka duba miyagun malumma duka kayan kamar suna karban kudi yau eh zan yi kaza ku kawo kudi ku sa mini kudi cikin account jibi zan yi kaza wato abin kenan ba karewa karbin kudi yasa wato rayuwan kenan wannan ba kai ka fari gaskiya ba shi yasa manzala sallallahu sallam sahabban shi suka zamo masu sana'a masu aiki domin me domin su, su, protect themselves kari wannan su zauna kashin wando ya zo ya ja su ya kai su kakaucewa na farin gaskiya da shani su ya yi wani akanga akanga protection nan kenan amma ka je wato cikin zangonnin ghana k'a gan kaman masala miyagun maluma ba su son sana'a duk wanda suke tashi hankali suke kwaba mutane sarri da kage da cin mutunci kudi kudi suke karbar da suna dini in ka je kuma nigeria kuma the same problem same thing kisa in kana neman ka zamo mai fadin gaskiya to kokari ka, yi ka, ka samu wani sana'a da kake ci kake sha wanda yake ba kas zaman kashin wando za ka ci da addini ba to ka fadin gaskiya ba ka tsoron kuma fadin gaskiyan nan ba ka tsoro ka fadi shi direct in ka ga ana zalunta wani ba ka tsoro fadi kamar yai wannan zalunci ne a daina ka ce zalunci ne a daina ba ka tsoro ba ki tsoron ki fadi da da yadda da dai bayan ka fadi ka gama kai za ka je ka sai abincinka da kanka ka ci ka sai ruwanka ka sha amma in dai zamana bayan ka gama wannan fadin gaskiyan da sauransu ka kuma zo ka yi irin rayuwar makirai na kara ka karban kudi ka gama ba ka kudin na <laughs> ba baki kudin na domin ka, fiye kwarai kana yawan fadin gaskiya ta sa ya kamata ka zabi da in za ka zama mai fadin gaskiya ka fadin gaskiya to ka san kamar ba ka zama kashin wando ko ka ci da addini domin ka bari fadin gaskiyan nan shine shine wannan blockade abin da ke hana wasu fadin gaskiya shine wannan yasa gaskiya na da very expensive principle ne da yake yana bar kullum kana cikin kwanciyar hankali ba ka suru in ka faɗi gaskiya kana feel good kana gan kaman listen ka faɗi gaskiya direct wani masa maka ka je ka tanye shi ku yi zalunce wani ka tanye ta ta zalunce yar wata ka kare ka zo ka zauna ka tambaye kanka me ka ji ka yin nan ka san kai wawa ne ka san yin aiki da ka yi amfani da kai kin sani ba make sense an bai dauka ta in kana rike da gaskiya nan strong kaga masu gaskiya kuma sun appreciate gaskiyar nan wasu kuma da ke sakiyan da yake ba su san gaskiyan ba ba su san kariyan ba in kana warware abin da kansu sun gane gaskiyar magana duk lokacin da suka gane kuma in dai sun yi sa kuma sun kama bin nan da ikon Allah su kuma su spread gaskiyar nan cikin ko menene ba wai cikin ko menene business whatever gaskiya dai zama yana gaba mutum kaya kana da fault da yawa amma dai gaskiya dai ya zama weaknessin ka gaskiya kai ka yi zalunci ka boye gaskiya don ka zalunce wani dan kai you very stupid kai nan baka da kwakwalwa kenan very stupid amma in ka in ka in kana process kana sa gaskiya gaba cikin shaninka wasu kananan kifin da suke wannan makirci na makaga kaman inda kake sai ma suna tsoro wannan wurin na domin ka zo suka zo su ka tattauna musu ka tattauna musu in dai makirci za ka yi ma wani ko za ka yi ma wata to kaka bari fuwa da umar ji wannan makircin na domin na ji makirci ne za ka yi za ka shirya makirci ka disturb rayuwar wani to kaka bar fuwa da ji kuma inda kake makirci na ka kulle ka sai wani babban lak ka kulle wurin na in ba kamar na bude na ji abin kake fadi wurin nan ka ji zafi gaskiya fadi shi na da dadi <laughs> yana da dadi sosai wato wani ya ce wai ina rubuta wannan kasidun nan cin ta nana ta gaskiya nan eh, ita yana gan kaman akwai wasu maganan da yake so na ce mishi hey listen ina kama anyan abu kan gaskiya abu na sai kan ina kan on roll ne na push go that's it kuma duk lokacin da kake wani makanka karya kaman kaya ka change mind na bayani na gan gaskiyan shani uh, <laughs> ah, I don't know maybe baka san Fuad Umar ba baka baka waste time ga kai wannan abin nan da yawa sun sun gaji fa suna makirci da na zo na ce wannan zalunci ne bai dace ba bai kamata ba sai su kira kasa ai ka san wallahi brother Fuad kai mutumin kirki ne amma ina son fahimtar da kasa kaza kaza ke dan wa kai ya ka gane shani har ka doki bangaren da kake na wo ya binciken shi ke na ce ni kuma bincike na nayi na gan gaskiya da nake sayan da nake sayi menene naka zaka zo ka sayar min da karya ka san wato su wani ya ce wai ka san mutane sun ce wai in ganka ni na ce musu na san ka na ce back off gaskiya ba batun mutane ake yawan mutane ko wani ya ce ka na gaya maka yunwa da ci da dini ya sa makaryatan nan da yawa suna buyewa baya dini suke yi wannan abin nan buyewa baya dini ana ta ci da dini ana karya a zalunce mutum an ya kama innocent woman mace innocent ko namiji wani innocent a fitinar rayuwar shi da karya he in kai wasa ma an yi maka karya karya rantsuwa domin ka yarda da bakirci da kai kana gan kamar ga abin ga karya da fawo amma yi maka an yi maka rantsuwa ce ba ka nan bane kai ka gani <laughs> ya baka baki akwai akwai lokaci da wata mata ta samu juna biyu da ta samu juna biyu da she aka ce kamar a ah, wane ne mijin she ta zo ta nuna wani uh, wani baba da ta, ta nuna baban she baban ya ce ba shi ba ne sai ta ce kai ni kai ni baban yaro mutumin namijin ko ba shi ba ne matan kuma ta ce tare shi shi ne shi ne baban da shi doka alkurani ran ransu ya ce ba shi ba ne shi kenan shaka yadda ka gani amma bincike nuna kamar shi ne ka gani saboda ya sira wani abu ne sai karya ya karya kawai kira su wani wanga sai sa karya ya yi so convenient in za ka yi karya sai ka doko wani addini ka tura cikin sha yadda da kai sai sa mutum ya zo da wani sha ne da wani ransuwa ransuwa zai maka wannan ga kai bincike shi kai bincike shi malumman da suke arewacin najeriya tara cikin goma in suka maka rantsuwa ka yi hatara <laughs> kai ya tara rasuwan sunan rasuwan ne da yake bai shiga masallaci bai yi bai yi yi na bari mutum kai ko no. ba su sana'a amma kana sana'a you free ka fadin gaskiya malaman kirki su ba ka gansu cikin makirci allah ya saka musu da alkhairi waɗanda kuma suke ci su sha a cikin makirci bayan sun shiga cikin wani gaddama wani abun da yake na tashi hankali na bata ma mutane suna na sa ma mutane dauda she su ce kuma wasu na karban kudi a kawo kudi za su yi kaza a kawo kudi aikin da yake nan kirba fm mun fada muku gaskiya kowane lokaci ina hope dukan ku have a wonderful day ba da jima ba za mu zo mu ci gaba da sauran tattaunawar mu ah, da nan kuma wani kuma kasidan da na rubuta a ina ce jiya kenan wani shi mishi ciwo ya dame shi ya mishi ciwo ya dame shi ya yi rubutu wani a cikin whatsapp namban kebla fm yana ta wani surutayya yana ta wani surutayya da sun da sun nan bai kai one hour so ba na ji maganan na samu ire su an turu aka zaka gwada mini da na ji na fasa da dariya na ce to a wannan lokacin ga na maka alkawari ciki ko Allah kafin da safe a garin Allah waye da next time za mu zo da air na rubuta sabon kasida na nana ta maganan gaskiyan nan guda gudan kan shanin da kake yake yake tattaba kan na na nana ta gaskiyan na cikin wannan kasidan na ya so na nana ta gaskiyan na. ka zo ka karya ta wani kalimar da na faɗi cikin wannan kasidan da zan rubuta ban rubuta wannan ma na rubuta shi ina da free time na rubuta shi ka in an da the next time da mu zo live on the air za ku ji wannan kasida da ina na ta gaskiya nan guda gudan nan daya ya so wa'annan mutane na su zo su karya ta wani kalima daya cikin wannan abin da zan faɗi cikin kasidan nan na ta sassake kasidun na amma na na nanata na ta until the next one ku stay blessed ina ce muku peace